kamar yadda alƙalma ke nunawa yan sa kai na maharba da kuma yin ƙato da gora da dama ne masu suka rasa rayukansu a yaƙi da masu sada kiyar bayan na boko haram kuma na baya bayan nan ma shine kisan da aka yi ma wani fitaccen kwamandan maharba buka jimeta da aka yi wa kirari da kwamandan mutuwa to sai dai kuma duk da wannan rashin da suka yi yan sa kan sun ce ba gudu ba ga da baya a wannan aiki da suke mudin dai ko za a ke kulawa da iyalansu idan mata Allah ta kasance hajiya Aisha baka yi gombe da ke ma zama kwamandan mata a kungiyar maharban Najeriya kuma na hannun daman marigayi buka jimeta ta ce fa so a shirye suke masu koma daga aisha gombe wanda ma ke tabbatar da layin da suka yi biyo bayan kashe buka jimeta ta ko bai cewa za ci gaba ne daga inda ya tsaya ya irin wannan zai kashe mana jiki saboda jimamin dan uwanmu da muka rasa amma ba zai kashe mana jiki mu ajiye makaman mu mu fasa aikin da muka yi niyya ba don aikin da muka sa a gaban mu niyya ne muka yi don mu taimaka wa kasan mu mu ma mu samu kasa mu ta zauna lafiya kamar yadda sauran kasashe suke zaune lafiya don haka wannan abin da ya faru ba zai sa mu ajiye makaman mu ba yanzu ne ma za mu sake sake zage dantse mu daura damara mu yi aiki sosai kamar yanzu ba bukar wane ne makofin sa to a yanzu dai manyan mu ba su yanke shawaran waye suka ajiye ba tukuna za mu dan saurara musu nan da dan kwanaki kaɗan duk wanda suka zaba mana kuma za mu ba shi koyon baya ɗari bisa ɗari yanda muke ba wancan haka za mu ba wannan mu tafi tare to bai kowane irin matan da ya kamata a kewa irin waɗannan 'yan sa kan usman mara ne yau wani tsohon jami'in tsaro ne a Najeriya. Mu a tsarin mu na tsaro ka gane ko suna da amfani kwarai da gaske. Domin idan ka lura a ƙauyuka da garuruwa idan ka ɗauko ɗan sanda daga Port ko daga Maiduguri misali ka kawo shi Mayo Newo. To kaga shi bai san suwaye mutanen mayar ne ba amma yan vigilanti din nan da yan kato da gora su suka san gidan kowa su suka san iyayensa saboda haka shi sa kaga da wannan matsala ma ta taso na waɗannan yan tsagera kamar wajeje mai duguri ake ta amfani da su ake alfahari da su da shauransu to gaskiya ya kamata hukuma ta ba da kwarin gwiwa ta ka taimaka wa su waɗannan wallahi wallahi ba zan ce sun fi a jami'an tsaron mu aiki ba amma suna da rawar da suke takawa kwarai da gaske wajen kama barawo wajen sanin yan ta'adda da yan iska da shauransu suna da kokari amma gaskiya abin da shi shine dan abin da ake su? ko kuma ma kamar ba a bayarwa ba a kula da su ya kamata hukuma gaskiya ta ba su kwarin gwiwa a ina da labari kamar shi sabon shugaban kasa na yanzu ya kan ba su kwarin gwiwa kan za ta gan su uniform suna da kayayyakin aiki haka da shauransu amma duk da haka to gaskiya akwai gyara ya kamata a dinga taimaka musu domin ba ka ba mutum kayan aiki kawai ko uniform ko wani abin nan ba in aka kashe mutum ko kuma cikin halin da yake na wannan aikin ya samu ko rasa ransa wani rauni iyalansa ya kamata a rinka kulawa da su. Yanzu a yanzu ma dai an zura ido ne a ga irin tallafin da gwamnatocin arewa masa gabashin Najeriya za su wa 'yan sa kan Ibrahim AbdulAziz, sashen sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.